Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai tashoshin FM na radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta zina iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 30 ga watan Yuni na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. kafin mu tsunduma cikin shirin namu rigirgi saba ba mu kanun labarai shugaban hukumar leƙen asirin amurka ya ce harin ƙunar bakin wake da aka kai a tashar jirgin sama da ke istanbul na ƙasar turkiya babu tantama aikin isis ne shugabannin kungiyar tarayyar turai sun kammala wani taron koli na musamman da suka yi a brussels inda suka aiki wa birtaniya sako balo-balo cewa kada ta kashe jiki wajen daukar matakan ficewa daga kungiyar shugabannin amurka da kasar kanada da mexico yau da kakkausar lafazi sun yi watsi da guguwar shinge kasuwanni da hana cuɗanya ta kasuwanci tsakanin kasashen duniya madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku yi kirin da shugaba muhammadu buhari wa 'yan najeriya domin bunƙasa ayyukan noma a cikin ƙasa shi dai janar buhari kowa ya san shi ba wai wannan karan ba in yana sojan sa har ya dawo ya zama dan siyasa kai ka san shi bai yadda ya ci ba kai ma faɗa a can jihar sokoto ko musulmai da krista ne aka yi buɗe baki kama kristan nike ya ce mu zo a buɗe baki wala abun na ya ban mamaki kuma na ji daɗin shi kuma na zo mun ci mun sha kuma na goda ala ko an zo na haka ana yi haka kasan ba samun matsala kowane addini madalla sai kuma idan da lokaci za ku ji inda aka kwana batun burtali a jihar filato kana grace aliyar abdu za ta shigo da shirinta na domin iyali amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya shugaban hukumar leƙen asiri na amurka john brennan ya ce harin kunar bakin wake uku da aka kai a tashar jirgin sama na istanbul a ƙasar turkiyya akwai alamu tabbatattu cewa rashin imanin aikin isis ne daga nan ya gargadin cewa ƙungiyar ta 'yan ta'adda za ta yi ƙoƙarin kai irin wannan hari a nan amurka Idan ka duba abin da ya faru a tashar jirgin sama na Turkiya, waɗannan farmaloli ne da nakiyoyi na ƙunar bakin wake ba shi da wani wahalar haɗawa, Brennan ya faɗa lokacin da yake magana da sashen labarai na kamfanin Yahoo. Zuwa yanzu dai babu wanda ya fito da alhakin kai harin, amma hukumomi a Turkiya tuni suke zargin ƙungiyar ta 'yan ta'adda. Firaministan Turkiyya Binali Yildirim ya ce ana ci gaba da bincike amma shaidar da aka samu tana nuni da cewa wannan aiki na ƙungiyar ISIS ɗin ne. firaministan ya ce sai ta yi harin martani ne kan yunkurin daga turkiyya take yi na inganta dangantaka da kasashen rasha da kuma isra'ila mutane 42 ne suka halaka wasu mai tanda 39 kuma suka jikkata lokacin da yan kunar bakin waken su uku suka bude wuta da manyan bindigogi kamin daga bisani suka tarwatsa kansu shugabannin kungiyar tarayyar turai sun kammala wani taron koli na musamman da suka yi a brussels inda suka aike wa birtaniya sako balo-balo cewa kada ta kashe jiki wajen ɗaukar matakin ficewa daga ƙungiyar kuma kada ta yi tsammanin wani sassauci amma ta yi tsaye wajen ganin ta yunkura a fita daga cikin shirin tarayyar turan da ba shi da farin jini akwai mutane da dama waɗanda ba sa jin daɗin halin da ake ciki a halin yanzu kuma suna son ganin mun inganta ayyukanmu in ji shugaban majalisar taron donald tusk yayin taron manema labarai a babban birnin ƙasar belgium din a jiya laraba ya kara da cewa shugabannin za su sake zama cikin watan satumba domin shawarwari kan matakai da za su dauka bayan ficewar ingila daga kungiyar taron na kwanaki biyu ba a taba yin irinsa ba saboda kasashen sun mai da hankali akan batun da ya biyo bayan kuri'ar da ingila ta kaɗa da faɗuwar hannayen jari a kasuwannin duniya matakin da ya jayo ya janyo tunani mai zurfi kan yadda za a yi wa kungiyar mai kasashe 28 garan bawul shugabannin amurka da kanada da kuma mexico da kakkausar lafazi sun yi watsi daga guguwar shinge kasuwanni da hana cuɗanya ta kasuwanci tsakanin ƙasashen duniya shugabannin sun bayyana hakan ne jiya laraba a wani taron koli da shugabannin ƙasashen da suke arewacin nahiyar amurka suka yi a birnin ottawa kanada shugaban amurka barack obama da prime minister canada justin trudeau da shugaban mexico enrique peña nieto sun wato suna da irin sun yaba da irin nasarori da shirin cinikayya da kasashen uku suka kulla shekaru 22 da suka wuce da ake kira nafta a daidai lokacin da ake sukan irin waɗannan yarjejeniyoyi na ƙasa da ƙasa da amurka da wato ana irin waɗannan sukan ne a ƙasashen amurka da kuma turai ƙasashen uku su ne suka samar da ko suke samar da kashi 27 cikin ɗari na harkokin kasuwanci a faɗin duniya da suke amsa tambaya a wani taro da manema labarai da shugabannin duka uku suka yi kan ko sun damu da irin maganganu da Donald Trump yake yi game da bakin haure da shinge kasuwa prime minister kare da shugaban Mexico wato Peña duk suka ce za su mutunta duk shawarar da Amurkawa suka yanke kan wadda zai musu jagora. duk da sun bayyana goyon bayan su kan ci gaba da gudanar da cinikayya ba tare da tsangwama ba hakanan shi ma shugaban na amurka ya goyi bayan matsayar da abokan aikinsa na ga waɗannan ƙasashe suka ɗauka game da shawarar ingila na ficewa da kungiyar tarayyar turai kuma shugaba obama ya ce zai shawarci firaministan ingila david cameron da shugabar jamus angela merkel da sauran shugabanni na tarayyar turai su nuna dattaku su gudanar da shawarwari cikin tsanaki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da kenan birnin washington dc a afirka ta kudu ana sa ran shugaban kasar jacob zuma ya biya rabin dala miliyan daya ga asusun gwamnatin kasar bayan kotun tsarin mulkin kasar ta yanke hukuncin cewa tilas shugaban ya biya wani kaso na dala miliyan goma sha shida kudaden gwamnati da aka yi amfani da su wajen sake gyara gidansa na kansa a garin da ake kira kandala hakanan kotun ta bukaci sashen baitulmalin ya yi kiyasin nawa shugaban ƙasan zai biya saboda gyare-gyaren da aka yi a gidan nasa mr zuma yana da kwana arba'in da biyar ya biya waɗannan kudaden dan majalisa daga bangaren 'yan hamayya na jam'iyyar na jam'iyyar jordan lewis ya ce sun yi na'am da wannan hukuncin a halin da ake ciki kuma an rantsar da sabon jakadan amurka a somalia steven shaws matakin da ya sa ya zama jakadan amurka na farko a cikin shekaru 25 wanda hakan wani babban mataki ne a dangantakan amurka da somaliya mukaddashin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken wanda ya jagoranci bikin rantsarwar na aikin ya ce somalia ta yi namijin kokari kwarai da gaske wajen sake farfado da ƙasar. ƙwararru da suka sami lambar yabo ta nobel su fiye da ɗari ɗaya suna kira ga ƙungiyoyi da suke rajin kare muhalli kamar su greenpeace da sauransu su daina adawa ga abincin da aka yi wa irinsa kwaskwarima ta fuskar kimiyya suna masu cewa abincin ba shi da haɗari ga lafiyar mutane kuma ma na iya zama alfanu gare su tawagar masanan da ta kunshi masana a fannoni daban-daban kamar fannin kiwon lafiya da tattalin arziki da adabi da fannin ilimin kimiyya daban-daban suna shirin mika wasiƙa yau alhamis din nan ga kungiyar greenpeace a nan birnin washington dc a cikin wasikar sun nemi kungiyar greenpeace ta daina ja da shinkafar da aka noma daga iri da aka yi wa kwaskwarima ta hanyoyin kimiyya sun ce wannan shinkafar za ta magance karancin kayan gina jiki da suke haddasa makanta da kuma mutuwa da ake kira vitamin a masu lambar yabo ta nobel din sun ce akwai buƙatar greenpeace da ƙawayenta su sake nazarin irin karuwar da manoma masu amfani da irin wannan hatsi a fadin duniya suke samu Doma da labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To za mu buɗe taskan rahotannin ne da kiran da shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa 'yan Najeriya domin wadata ƙasa da abinci. Ga Nasiru Adamu Yalika da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. duk wani fili da za a iya yin shuka a kai a yi don wadatar da ƙasa da abinci na tasa gwamnan babban banki da ministan gona da maku sarakuna yanzu kuma zan yi magana da gwamnoni a koma noma ka'in da na'in shugaba buhari ke magana a fadarsa ta aso rock da yake zaman buɗe baki da sarakunan gargajiya wannan dai a nazarin masu sharhi na nuna shugaban zai fi so a ci gaba da noma daga cikin gida maimakon buɗe kan iyaka a shigo da abinci daga ƙetare na san bana an makara amma baɗi sai a dage a yi noman don aƙalla mu samu abincin da za mu ciyar da kanmu. start the prospecting and development of oil. It's mainly from cocoa, palm oil, palm kernel, Shugaban ya lissafa wasu kayan amfanin gona da Najeriya ta dogara da su kafin samun fetur, wanda bayan samun fetur ɗin ya sanya mutane suka bar noma da yanzu kuma faɗuwar darajar fetur ɗin ta kawo babban ƙalubale ga tattalin arziki. Dattawan Arewa na fitowa suna neman a haɗa kai daga kowane ɓangare don dawo da karsashin Najeriya ga abun da ɗaya daga dattawan kuma ɗan kasuwa Alhaji Shehu Ashaka ke cewa. A nemi mutane waɗanda za a dawo a yi magana da 'yan siyasa, real 'yan siyasa ba 'yan naɗin siyasa ba, su yi magana da mutanensu a Najeriya ƙasar na ta zauna lafiya. A ci gaba da aiki yadda Allah ya taimake mu aka samu zaman lafiya to kuma a samu ci gaba da yin aikin. In ana gwamnatin siyasa ma akwai rikicin da za a zo a yi. Soja ne za su gyara siyasa ne ba mu 'yan siyasa da muka kirawo mutane aka zo aka yi jam'iyyu ba mu za mu kirawo kuma waɗanda za su yarda a zauna a dawo ƙasa a yi mulkin a tafi a zauna lafiya ba amma kowa ya ja gefe kowa ya ja gefe wallahi in sun bari wannan gwamnatin ta samu matsala to duk wani ɗan siyasar da ke Najeriya ya samu matsala saboda haka janar Buhari ya hakuri su ma mutane 'yan siyasa su yi hakuri a zauna a ceto ƙasar nan daga musifar da take ciki ta talauci yanzu malamai suka zauna suka yi addu'a aka samu aka ceto ƙasar wannan aka samu tsayawar kashe-kashe to 'yan siyasa kuma su dawo su kuma su yi haƙuri mu zauna a yi magana a bar maganar jam'iyya a tsaya a ga yaya za a yi a taimaka ba wai ba har za a taimaka ba kasar za a taimaka ba ba ka iya canza dan adam daga kan halinsa shi dai janar buhari kowa ya san shi ba wai wannan karan ba in yana sojan sa har ya dawo ya zama dan siyasa kai ka san shi bai yadda ya ci ba kai ma ba za ka ci ba. In an kawo masa list ɗin mutum goma idan ya duba tarihin mutum goma sai ya ga mutum tara a cikin goma kowa yana da laifin abin da in ka ɗaga shi ba za ka iya sayen shi ba wannan abin ya kawo ya riga ya zama ya firgita da kowa amma ko yana so ko baya so sai ya daure ya yi haƙuri ya dan duba masu dan dama dama a cikin lalatattu tun da gwamnati ake yi ta siyasa dole ka bar 'yan siyasa su yi siyasa don a tafi da ƙasar. in ba manta ba wasu malamai da sarakuna na kira a buɗe kan iyaka don shigo da abinci musamman ma shinkafa inda wasu masana tattalin arziki ke cewa a'a a noma a gida nasura da malika murar amurka amurka daga abuja najeriya amshin waka ta in ka ji hujjar bari in buɗe maka ai mulki ni'ima ce ta allah sannan shi ne to a gaida nasiru a can jihar sokoto ko al'umman musulmai ne da kirista suka yi buɗe baki abinda konin sai yaba ga murtala faruk sanyi da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton I'm Chief Samuel Agawike. Okay. Uh, eh, Diko um, ya ce mu zo mu abu da baki lokaci guda kuma abunan na abin ban mamaki kama christian nike ya ce mu zo abu da bake wala ya na ya ban mamaka kuma na ji dadin shi kuma na zo mun ci sha kuma na goda ala ko an zo na haka ana yi haka kasan ba samu masala kowane addini saboda ala guda ne daya daga cikin ɗimbin mabiya addinin Kirista kenan da suka halarci wani zaman buɗe baki tare da al'ummar musulmai a Sakkwato. reshen jihar sokoto na kungiyar nan ta wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinai da ke da mazauninta a kaduna ita ce ta shirya zaman na buɗe baki tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kula da lamuran matasa ta jihar sokoto domin nuna ƙaunar juna da ƙarfafa zaman lafiya da ke wanzuwa tsakanin al'ummar musulmai da mabiya addinin kirista a jihar ta sokoto uban kasar gagi alhaji sani umar jabi shine ya shugabanci zaman na buɗe baki so wannan wuri allah ya haɗa mu da daɗewa hiyar shekara ɗari akwai christian akwai muslim kuma muna zanne tun tarihi bamu taɓa samun hituna ba so wannan kuma yadda duniya take tahiya yau ana samun waɗanda ba su da ilimi na addini suna ta da hituna to mun kaga wajibi ne shugabannin addinin duka mu zo wuri ɗaya mu sha ruwa tare mu yi fata tare kuma mu gwada musu addinin musulunci addini ne na faɗakar da zaman lahiya haka kuma addinin christian shi ma addini ne shi ma na faɗakar da zaman lahiya mu jawo jama'a matasa a gwada musu zaman lafiya shine mahi a'ala ga kowane al'umma muddin ba a hana shi addinin da yake yi ba na kuma ji ta bakin reverend amadu mamman wanda ya jagoranci mabiya addinin kirista a buɗe bakin to a wannan lokaci dai uh, mun zo ne domin su shugabanninmu uh, na gaba da mu wato sabili da zaman lafiya shine suka kira mu anan domin mu zo mu yi zumunci tare da su na sani ba yau ba muna tare amma duk da haka wannan ya zamanto zumunci ne wanda ya kamata a karfafa shi domin mu mun riga mun kai sai dai matasa kuma su ga wannan ya zama masu kamar cewa ya kamata a yi haka ina farin ciki da cewa mun zama ɗaya domin kishin ƙasarmu domin kuma zaman rayuwa yadda za a tafi tare zaman na buɗe baki dai ya sami halartar wasu hakimai daga yankin ƙasar gagi da jami'an ma'aikatar bunƙasa lamuran matasa ta jihar sokoto da kuma malaman addinin musulunci da ma na kirista murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Madalla Murtala mun gode. A can jihar Plateau ko gwamnatin jihar ce ta ce har yanzu ba ta cin matsaya ba akan batun burtali domin har yanzu tana ci gaba da tuntuɓan al'umma akan wannan batu. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Gwamnatin jihar Filato ta ce bata ɗauki matsaya kan batun keɓe wuraren kiwo da gwamnatin tarayya ke ƙudura aniyar yi ba har sai ta tattauna da masu ruwa da tsaki a jihar. A wani taron tattaunawa da shugabannin al'umma da na matasa da shugabannin kananan hukumomi da jami'an tsaro da kungiya mai fafutukar samar da zaman lafiya wato Search for Common Ground ta shirya. Mataimakin gwamnan jihar Plateau Farfesa Soni Tioden ya shaida mun cewa gwamnatin jihar za ta yi amfani ne da shawarar da jama'ar jihar suka yanke game da batun keɓe wuraren kiwo a jihar. Gwamnati ba ta ɗauki mataki ba tukuna. Yanzu muna wayar ma mutane da kai ne mu ji ra'ayinsu gwamnati da ta ce ga abin da take so shine muke tambayar mutane yanzu sun amince ko ba su amince ba kamar yadda ka gani ba yau muka fara ba a satin da ya wuce mun zauna da shugabannin gargajiya shugabannin addinai matasa to yanzu wannan ya zama kaman general kenan na kowa da kowa yanzu in yadda to shi kenan in ba a yadda ba menene za a yi a madadin abubuwa da ke faruwa yanzu Mataimakin gwamnan jihar Plateau kenan Farfesa Sony Tioden. Shugaban kwalejin horar da ɗalibai kan kula da dabbobi Farfesa Garba rubutu ya ce batun keɓe wuraren kiwo abu ne da ya dace. To mu a ganin mu wannan abu ne wanda ya dace. Abu ne wanda ya kamata gwamnati ba tun yau ba su fara shi. Saboda me saboda yawace yawacen nan ba zai ingantar da wani abu na kirki ba. Ah, idan muka duba kan binciken da muka yi mun ga cewan dabbobin nan da ake kiwon su wurare wanda kamar ba su dace ba suna yawace yawace ba su samun su sa nama ko kuma nono wanda zai daidai da irin abubuwan da ake, ake masu amma idan aka keɓe su aka aje wuri guda za ba su abinci ingantacce yawace yawacen da suke yi in ya rage za mu samu madara za mu samu nama ingantacce amma akwai masu fargaban ganin kamar za a kwace wanakin manoma a ba makiyayan nan wanda zai haddasa wani rikici to da farko dai yawancin mutane sun jahilci harkan kiwo ba saboda wani ba saboda an ga kiwo kamar an bar shi ne fulani sabila da haka an duba an ga kwanakin nan da ana rikita tare da fulani sai ya zamanto kamar ai gwamnati ne tana neman hanya ta nemi goyon bayan filani to amma mun bincika mun duba ba haka take ba shugaban karamar hukumar jos gabas dr samuel ibrahim fate ya ce keɓe wuraren kiwo zai taimaka wa al'umma matuka harawa nan da zaka tattara shi kaga kai da kake noman mai ajiye dabbobin kaga zai iya je ma je siyo maka wannan harawan da ka ajiye shi da taimake shi kaga dangantaka tsakanin manoma da kuma makiyaya kuma zai karu sosai saboda haka mu rungumi wannan policy da gwamnati ta kawo domin zai taimake mu sosai Shi ma shugaban kungiyar Search for Common Ground Mr. Shamil Idris wanda ya yi tattaki tun daga kasar Amurka don halartar wannan taro ya ce sun shirya taron ne don haɗa kan masu ruwa da tsaki su tattauna su fahimci juna don hana aukuwar tashin hankali. Provide platforms for have a say in what's Ya ce dandali ne da kowa zai iya faɗin albarkacin bakinsa kan batun. Ya ce watakila zai ɗauki lokaci amma burinsu shine a samu sakamako mai dacewa wa dukkan al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka. Amurka daga Jos a Najeriya. madalla zainab mun gode har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 da minti 19 na tsakar dare ga kuma shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyalai na lafiya. yayin da ake fafatuka nemar wa mata 'yanci da kuma ganin an dama da su a harkokin mulki da yanke shawarwarin da suka shafi rayuwarsu sai aka wayi gari mata suka shiga gasawa ƙananan yara a ƙuba da sunan kishi a cikin watannin nan biyu da suka shige kaɗai baya ga kakkare kafafu da hannuwa da kuma yi wa ɗan kishiyarta mummunan illa da wata mace ta yi a jihar kano A jihar Niger, wata mata ta rika ba ɗan kishiyarta maganin ƙwari da aka fi sani da otafiyafiya wanda yanzu haka ake mace jinya a asibiti. Banda wannan yaro da kishiyar mahaifiyarsa ta yanke wa harshe da ya ɗauki hankalin uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Hajiya Aisha Buhari. Har wa yau a ƙaramar hukumar Shiroro ta jihar Niger, a makon nan wata mata aure 'yar kimanin shekaru goma sha bakwai ta ɗauki wuƙa ta yanke a zakarin ɗan kishiyarta wanda a yau alhamis ne yake cika kwanaki 26 da haihuwa a duniya wakilin mustapha nasiru batsari ya zanta da matar a ofishin 'yan sanda bayan da aka kama ta duk da yake akwai kalaman da ba mu amfani da su a rediyo za ku yi mana ahuwa domin tilas ne mu kyala waɗansu tambayoyi da bayanai duk da rashin daɗin su domin ku fahimci ainihin munin wannan lamari Ga yadda hirar Mustapha ta kasance da Bara'atu Muhammad da yanzu haka take hannun 'yan sanda. Sa abin da ya kawo kina? Na yi laifi. Laifin me kenan kika? Na yanka mutum. Wani mutum kenan kika yanka? Yaro. Me kika yanke mashi? Da me kika yi mashi wannan aiki? Wuka. Yana kika samu wukan? A daki. A nan cikin gida kika yanke ko can wani wuri kika je? A bayan gida. Amma da kika yanke ina kika aje yaron? A gurin. To yanzu ya kike ji ga cikin wannan aiki ya kike ji a rayuwarki? ba na jin daɗi amma ina son gamiji na zan yi magana da shi me za ki ce mashi ya zo zan gaya mashi to ya aka kika yanke mashi gindi shi wannan an yi min magani ne wa ya miki magani wani ne ya miki magani eh ya ce ki je ki yanko gindin yaron koko an yi min magani an juya min kai daga lokacin aka juya miki kai mm, daga lokacin ba kina nihin sadda kika yi abin baki da hankali ko me kike nufi eh lokacin ba amin ba yanzu waye miki maganin kin san shi ban san shi ba to amma ya kake ka samu miki magani da ba magani aka yi min ba ba zan yi wannan abun tunda na je gidan ba mu taba yin fada da kishiyana ba ba mu taba yin fada da mijina ba ko yaro karami bai taba yin kuka a kaina wai na duke shi ba A yanzu dai wannan yaro yana kwanci a asibitin kwararru na IBB da ke Mina. Dr. Ibrahim Abdullahi shine ke kula da yaron. Babban rauni ne gaskiya saboda an yanke mashi azzakarinta kuma lokacin da azzakarin ya zo ya riga mutu. ba abin da za a gaggawa a ce an sami shi bane sai dai wasu hikomi na asibiti da na kimiyya ana na ana duba irin su kwarai zai yi to a gyara abin har ya koma ta zama kamar kowane namiji ya amfani a zakarin sai ya riga ya mutu kudu da aka kama ya mutu mutus ya mutu ya yi sanyi ya yi baki wulu babu alaman jini cikin shi babu abin da za a yi ma irin wannan a ce an liƙa shi kuma a duk duniya yanzu gindin gaba ɗaya babu shi babu gindin shi gaba ɗaya tun daga tushe har eh, kwalatan shi guda ɗaya duk su an zo da su matattu ne likita a matsayinka na masanin wannan abu wani tallafi wa'annan iyali kake ganin ya kamata a ce an yi musu yanzu ganin ga yanayin yadda suke a yanzu tallafin su kala kala ne tallafi na samun lafiya yanzu ya dace su sami taimakon kuɗi a yi musu saboda haka nan asibitin kamar ɗakin da suke ya kamata ɗaki ne na biya kowane dare dubu ɗaya ne ko dubu ɗaya da ɗari biyar ne amma na rubuta ma asibiti cewa ɗaga musu kafa maganin da za su sha duk mun ce asibiti a ɗaga musu kafa duka wayannan da wani kula da muke duk da ake karɓar kuɗi mun cire wannan na kuma kira ƙungiyar likitocin Niger State su ma suna nan sun ce duk abin da ya kama mahaifin wannan yaro Buhari mai suna Muhammad Dauda wanda ke cikin wani hali na kiɗima ya ci watanni hudu kenan da ya auri bara'atu kuma a iya saninsa ba ta da wani taɓin hankali sannan bai taɓa samun saɓani da ita ba kamar yadda ya yi ƙarin bayani ba komi ba abun da haɗa masu ko kaɗan wallahi ba su taɓa haɗa ba ba su taɓa haɗa ba ko rana ɗaya ma ko irin na ɗan kishin nan haka dai ko kaɗan ba su taɓa ba amma baka taba samun labarin ta yi ɗan ciwon hauka ba oh ban taba samu ba a yanzu dai ma'aikatar kula da harkokin haƙƙin yara ta jihar Naija ta ce ta ɗauki nauyin bin bahasin wannan al'amari tare ma da bada gagarumar gudunmuwa wajen ɗaukar nauyin magani na wannan yaro barista maryam kolo ita ce daraktan hukumar wallahi hankalinmu ya tashi matuka ba kaɗan kun gani yadda yaron yake mun gani ya kuka ga yanayin ai yanayin yaron nan kuma sai taimakon allah yanzu me za ku yi ku kenan a gwamnati za ta ɗauki nauyin gaba ɗaya kula da yaro ɗin gaba ɗayan shi kakakin 'yan sandan jihar niger dsp bala elkana ya ce za su gurfanar da wannan mata a gaban kotu da zaran sun kammala bincike ba wani maganin da aka yi mata don mu bincika mun gan lahiyan talau kishi ne kawai ya kai ta ga wannan to wannan dai za mu kai ta kotu bayan mun gama bincike ko baya ga bukatar ganin an hukunta masu aikata irin wannan aika-aika a ɗaya gefen akwai bukatar ganin malaman addini sun dukuba wajen faɗakar da mata masu aikata wannan barna da sunan kishi mata za ku sake mana ahuwa domin waɗansu kalamai da ya zama tilas mu bari ku saurara da kunnuwanku duk da rashin daɗin su. Kamar yadda muka saba za mu bi diddigin wannan batu da kuma sauran batutuwa da muka ambata domin ganin an yi wa irin waɗannan mata iyaka. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari wanda ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To Allah ya kyauta, yanzu kuma ga karatu daga Kur'ani mai tsarki. إكليم أبو بكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية الكرسي بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفه عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده إفزهما وهو العلي العظيم tsaye sadakallahu azim yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice shugaban hukumar laƙin asiri na amurka john brennan ya ce harin kunar bakin wake da mutane uku suka kai a tashar jirgin sama na istanbul a turkiyya akwai alamu tabbatattu cewa rashin imanin aikin isis ne daga ne gargadin cewa kungiyar ta 'yan ta'adda za ta yi kokarin kai irin wannan hari a nan amurka shugabannin kungiyar tarayyar turai sun kammala wani taron koli na musamman da suka birnin brussels inda suka aike wa birtaniya sako balo-balo cewa kada ta kashe jiki wajen daukar matakan ficewa da kungiyar kuma kada ta yi tsammanin wani sassauci amma ta yi tsaye wajen ganin ta yunkura a fita shirin tarayyar turan wadda bai da farin jini ga 'yan kasashen turai shugabannin amurka da kanada da mexico da kakkausar lafazi sun yi watsi da guguwar shinge kasuwanni da hana cuɗanya ta fuskar kasuwanci tsakanin ƙasashen duniya shugabannin sun bayyana hakan ne jiya laraba a wani taron koli da shugabannin ƙasashen da suke arewacin nahiyar amurka suka yi a birnin ottawa na ƙasar kanada kwararru da suka samu lambar yabo ta nobel su fiye da ɗari suna kira ga ƙungiyoyi da suke rajin kare hakkin muhalli kamar su greenpeace da sauransu su daina adawa ga abincin da aka yi wa irin su kwaskwarima ta fuskar kimiyya suna masu cewa abincin ba shi da haɗari ga lafiyar mutane kuma na iya zama alheri gare su tawagar masanan da ta kunshi masana a fannoni daban-daban kamar fannin kiwon lafiya tattalin arziki da adabi da fannin ilmin kimiyya daban-daban suna shirin mika wasiƙa yau alhamis din nan ga kungiyar greenpeace a nan birnin washington madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga Musa Haruna Tero na rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Rabi'atu Haruna wata rasu a shekaran jiya a garin Kwantagora. har yau muna mika ta'azira mu ga iyalan gidan wakal kwantagora na rasuwan alhaji ankara bature wanda ya rasu a je shi ma a garin na kwantagora allah ji kansu da rahama ya kara ba da hankulin wannan rashi yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman sabu imam aliyu da ya taya ni da cubayero jojo ne da ya ba da umarni da injiniyan mu wato injiniya jim ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da hatsi da wani sabon shirin sai an jima ku